Kofa dan bautar mata, littafi na takwas. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sa da marna suka bi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama littafin kofa dan bautar mata littafi na takwas yayin da littafin da ya gabata na bakwai mun dakata ne daidai inda dariya yi sosai har kina da bakin ma magana dole ne na miki sai kin zo ko dole na sa ki so ni ai kina da kuɗi kuma na san kin ci abinci ni ban keta miki haddi ba na asali ma abin da kike muradi ne na baki wata dariya ya fashe da ita na rantse idan kin ga kin bar garin nan sai ranar da na gama da kuma na yi niyya domin sai na samu full satisfaction a wurinki so you better tight up you are bad yarinya you don't know who you are messing with waya ta credit card da cash gaba ɗaya ya kwashe ya fice abin shi tare da yi wa kofar ki ya tafi abin shi kutume lesi a wurin a wurin muka dakata a littafin kofa na ran sai da Allah dan bautar mata to wannan ai dole ta ci uban maza irin wannan abin da aka bata ke likitoci ne suka biki ki rama akan sun bude ba likitoci in hmm? bari in shiru duniya ce ke je to duka duka dai a littafin da gabata masu saurare a wurin ne muka dakata wanda duk da ma na zo zan yi karatun kuma da wani abin da ya bata mini rai wallahi tallahi amma dai mu ci gaba ba fushi na bane fushin wasu ne ya shafe ni ina nufin zan yi fushi da fushin wani eh fushi da cin zarafin yan sauriya da ake da shi nake fushi kun gane ba wai da kar a ce wai ko ni ne ni ka tayi mana antani ne mahaukaci na dauke ka ai saboda haka mu je zan rama muku ku kwantar da hankalinku kuma zan musu raddi na shirya tsaf ku dai kai ku kasance da ni kuka na cin mai isa ta cike da dana sanin wanda ba shi da wata amfani a rayuwata saboda mai aukuwa ta riga da ta auku wata dabara ce ta faɗo mu na fito kawai na yi dalin room service number bello hello akwai matsala a room do ya yi jemin ta waje we are sorry for the inconveniences ma'am it will be fizzing shortly ba ɗauki wani lokaci ba ta ji alamar buɗe kofar ta waje tsoro ne ya cika ta tunaninta doctor ne sai da ya buɗe ya ɗauki wani lokaci ta ji alamar an buɗe kofar ta waje tsoro ne ya cika ta a ta dokto ne sai da ya buɗe ya yi nokin ta amsa amma don ma'am thank you ta amsa ya tafi Shiri ta yi tsaf cikin abaya ta ɗauki kakar kayanta kawai ta fita ba tare da ta bar musu kofar a buɗe na yin tafiyanta. Tafiya nake ban san inda zan nufa ba saboda cikin lungun gidan yake. Duk inda na samu jefa kafata nake har aka kira sallan azar ban fito titi ba. Ga yunwa da kishirwa ruwa a galabaice nake dole na jibgi kefin baya. gefen hanya saboda ba zan iya ci gaba da tafiya ba na gaji gajiya ne da zaman domin ban san lokacin ba saboda wayata na wurin shi ganin bana da wata mafita da ya wuce na koma hotel din kawai na juya na ci uwar tafiya ta kuma da kyar na isa yadda na bar dakin haka na same shi a buɗe kawai na watsa ruwa na yi sallah ina zaune har aka kira la'asar na gabatar shiru shiru bai dawo ba sai after isha'i lokacin bishi bishi nake gani abinci ma mai kyau da tsada ya dawo da shi cikin take cike da tausayawa ya tallafe ni ina zillewa sai tole ya mun wanka tsab da ruwan dumi ya naɗo ni cikin tawul kamar wata yar bebi matsawa ya sai na ci abincin fafur naki magiya ya shiga mun da daɗin baki irin nasu na gogaggun 'yan duniya haba baby doctor haba doctor i am so sorry for what i did to you you have no idea what i have been through all that will here in soko but i am sorry for yelling at you I am sorry for speaking being tongue. Cike da shagwaba na ce, I hate you, get lost. I don't wanna talk to you. Please baby na, I know I hurt you more than you deserve. I know the reason. It is just because I love you more than you deserve. ta ba shi amsa haɗe bakin shi ya yi da nawa wanda ya sa ni yin shiru dole ya ɗauki almost 30 minutes yana bani wani irin hot kisses hot deep kisses aikuwa na kankame shi saboda tsabar jaraba irin nawa ganin ya gama kashe min jiki da daɗin baki yasa ya cire bakin shi cikin nawa oyales i jarababbiya kawai haka ya gama fidin ɗina da hannun shi har na koshi kafin ya rungume ni a jikin shi muna hira daga nan fasalo ya sauya wani irin wasanni yake min wanda ban san da su ba a duniya tun kafin ma a kai na sex din na yi releasing ya kai sau biyu ga kuma daɗi da nake ji nake sakin ba bai ɓata lokaci ba ya ji yadda ni daɗi wanda ban taɓa jin irin shi ba tun da muka fara sex da shi saboda a azabance yake yi da ni bayan komai ya lafa ya kankame ni a jikin shi yana sauki a jan zuciya daga baya ya nufi tolar da ni muka yi wanka tare sai bacci tun da asuba ya sake round din kafin mu yi sallah ya ce in shirya zai aje ni tasha in koma gida tsab na shirya aka shigo da breakfast mai kyau muka yi fidin na juna ya fito da wayata da post ya bani tare da ƙara ban haƙuri akan abubuwa da ya aikata min a ran karfe takwas ya aje ni tasha tare da direba ya ba kuɗi ya sallame ni akan zai dawo da ni gida haka muka rabu ina cike da kewar shi ko har na ma manta da wulakancin da ya mun a wannan lokaci da wuri na isa gida lokacin dadi na na office momi ma ta fita su Anisa na school sai sabuwar mai giki da aka kawo mana inna Husai gaisawa mun kai na shiga wanka sai bacci farida tun daga ranar da doctor tun daga wannan ranar doktor bai sake kira na ba ko na kira ba na samu na yi zuwa hospital din su babu maganan wasa nan dai aka ce min ya tafi gane wani kwas na wata shida ban da ma saniya. ashe zuwan da ya ta processing na tafiyar shi ne ya tafi lokacin md na shi ya ki sa mai hannu shi ya sa ya shiga damuwa baya zama kullum yana bin hanya har aka dace abin da ya sa kenan ya kyautata ya mun a ranar saboda yana cikin farin ciki ashe na ban kwana ne yadda na ji wurin wata nurse ba lallai ne ba ma idan ya gama course din ya dawo Kebbi State yana iya samun promoting damuwa sosai na shiga har da ciwo hankalin kowa ya tashi dole na faɗa ma momi dalilin damuwa ta amma ban faɗa mata wani abu ya taɓa shiga tsakanin mu ba rarrashi na ta rinka yi daban baki alƙawari ta taya alƙawari ta min za ta ni da addu'a idan har duk rabona ne zai dawo gare ni komin dadewa jin na sha wahala har na warware muka koma NCE2 namu kwanaki na tafiya watanni haka shiru babu labarin doktor gashi na kasa cire shi a cikin zuciyata babu ranar da za ta zo ban yi trying number doctor ba shiru babban abin takaicin kowa na shi ban sani ba daga shi sai ahalin shi na sani cikin ikon Allah samarin na ta fitowa neman aure na amma fafur naki ba da fuska sai zagi da cin mutunci a dalilin san da nake ma doctor ina addu'a sosai akan haka with the hope that one day he will definitely come back to me Muna cikin farin ciki Fa'iza ta kammala secondary school dadi ya haɗa mata gagarumin biki a farfajiyar gidanmu aka yi walima wanda ya tara mata manyan mutane cikin har uwar gidan mai girma gwamna ta halarta. Kyautar waya Android dadi ya bata ita ma kamar irin tawa. Bayan an watse ma Bayan an watse matar tsohon minista ta samu dadi da magana ta yi wa babban ɗanta kamun fa'iza da ya dawo daga Sudan za ta turo shi ya ganta. Dariya kawai dadin ya yi yana da buri mu samu ilimin addini da na zamani kafin aure duk da ya san gidan tsohon minista akwai tarbiyya da sanin darajar dan adam ba a watsa taron ba sai da hajiya turai ta sanar da momi da sauran kawayenta kudirinta akan fa'iza da faisal ɗanta daɗi sosai momi ta ji dama ta ɗaura kudiri da buri akan mazajen da zamu aura fa'izan ma da yake private school ta gama ta zauna da yaran masu hannu da shuni kala kala idanuwanta sun buɗe buri burinta bai wuce ta yi auri mai kuɗi ko ɗan masu kuɗi kyakkyawa ba shikenan ta ɗauki son duniya ta ɗaurawa faisal da ko dawowa ma ko waya ma ba sa yi lokaci zuwa lokaci hajiya turai na yi wa fa'iza aikin kayan kwalliya da kwalama har waye ya fito bai wani kyau ba wanda ran dadi a ɓace ran dadi ya ɓaci shi ya sa ya so a ya amshi wayar da ya bata momi ta hana saboda faisal na kira akai akai suna dan gaisawa yanzu har da chat ma suna yi bayan watanni uku kenan amma na kasa cire doctor a zuciya ta har muka rubuta first semester exams levels 2 ana ta shirye shiryen dawowar faisal wanda fa'iza ta kasa zaune ta kasa tsaye saboda farin ciki aiko ranar da ya dawo da dare aka zo shi wurin fa'iza wacce ta yi girke girke kala kala na na tarbar shi yadda muke tunanin faisal ya wuce wurin custom gain ya haɗu sosai ga ɗaukar wanka sai hamdala fa'iza an samu abin da ake so sai karairaya da yanga cikin ikon allah suka fahimci juna zuciyoyinsu suka kamu da son juna kamar yadda suka ɗora tsaraba mai yawa ya kawo mata na kayan sawa har da wayar ƙira hawe babba dadi faɗa ya yi sosai ganin irin uban kayan da Faisal ya kawo. Momi ta nuna mishi haka ake yi kuma ba a mayar da hannun kyauta baya. Cikin kayan aka bani wasu dogaye riguna guda biyu masu kyau da tsada da tararuka. Su a nesa cakulat da biskit aka cire musu. Momi ta gaje komai ita ce kan gaba tana wani ya da habaice-habaice. Cikin cikin ƙanƙanin lokaci ta juya ma fa'iza ƙwaƙwalwa a kaina. wai ina mata hasada saboda ta fi ni farin jini gashi nan ta samu mai kuɗi cikin ƙaramin lokaci amma ji ko kare bai taɓa sallamowa neman aure na ba sai dokto da na nacewa ta kwashe labarin soyayya ta da dokto kaf ta sanar ma fa'iza ciki har da ƙarya ta hada tun daga lokacin fa'iza ta fara mun kallon uku saura kwata ta bar shawara da ni ba ta bani girma kamar lokacin ba in takaice miki ta kwashe komi nata ta koma ɗakin momi da zama har aka aiko da kuɗin neman auren fa'iza ban da labari saboda maganar manya ne kayan sallah kuwa na fa'iza akwatuna guda biyu aka kawo ɗaya kayan sawa ɗaya cosmetics kuɗin ɗinki dubu hamsin da babban ragon nata kin san Allah Farida ko tsinke ba a bani ba cikin kayan na so in yi magana ko Zainab a cirewa amma ban samu fuska ba wurin momi ta kasa ta kasa ta tsare ta hana ni na ce komai shirye-shiryen auren fayi za ke gadan-gadan banda labari sai da muka tafi zuru sallar layya wato babban sallah na samu labari wurin su kakata faɗa sosai na da nuna ɓacin raina ina gani za a katse mata karatu saboda aure me zai hana a bari ta samu admission kafin ta yi bikin kakata ta ciki ta kama min faɗa wai na ki aure ina son hure ma yan kanne na ma kunne dama mami ta faɗa mata ba na kallon kowa da gashi saboda mugun zuciya ai kuwa tas kaka ta yi mun ba karamin ciwo abun ya mun ba kawai na share i believe komi lokaci ne wata rana fa'iza za ta gane gaskiya ta nemi ta neme ni a matsayina na iru uwarta na jini daya ana gobe sallah ni ce kamar jaka inna hussein duk wani aikin gidan na na namuka ni na yi har ranar sallah jikina bai ga ruwa ba muna ta fama da aikin naman fa'iza na ɗaki da momi suna kintsa wani abun su kwance wannan su kimtsa wancan kwana biyu da sallah na samu kaina ayyuko na sheka wanka cikin kayan da dadi ya mana na sallah na rungumi kabir muka tafi ziyara gidan yan uwa sai dare muka dawo tsautsayi dai Farida ashe ranar Faisal zai zo gaisuwar iyaye da abokan shi babu wanda ya faɗa mu ai kuwa momi ta shirya ƙarya da gaskiya ta faɗa ma dadi wai da gangan na gudu saboda bakin ciki ko da muka dawo ta inda dadi yake shiga ba ta nan yake fita ba sai da nayi kuka saboda bakin ciki na tsani zargi a rayuwa ta kwata kwata tun daga ranar na ajiye momi gefe ban sake ɗaukar ta a matsayin uwa ba tun da muka dawo suka kasa suka kasa gane kaina tun da safe zan tashi in yi wanka in fice abuna sai dare ko ina da lecture ko ban da shi bana zama zama a gida kuma aikin komi na bari sai shimfiɗa sai shimfiɗa mulki kala-kala kamar ni ce mai gida da farko mami ta yi reaktin sai na buɗe baki na ci mutuncin ta son raina aikuwa ta kama kanta da ni gidan bana da abokin hira daga anisa sai abdul sai kuma dadi idan yana gida auren fa'iza wata ɗaya kacal aka saka saboda abuja za su wuce nan aka samo ma faisal aiki tare da aka samar ma faisar aiki tare da saya mai gida na gani na faɗa aka fara shirye-shirye babu kama hannun yaro ni kam ina gefe bana wuni a gidan ma bare ya dame ni duk da deep inside me I was burning I feel like killing myself. Zuciyata ta shiga raya min abubuwa da dama tana faɗa min nima in yi zuciya mana ko zan wanke zuciyar momi ta fara sona kuma ta wanke ni wurin fa'iza mu shirya kamar lokacin baya. Aure saura sati biyu aka fara A kawo lefe set biyu ciki har da set na zinari uku faɗin kyau da tsadar lefen fa'iza ɓata baki ne don ya haɗu momi ta samu damun cimin mutunci da kyau saboda can zuru sun iso yan zuru sun iso ba a ganni ba kowa sai allah wadi yake da halina na ɗaki na ya koma matattaran fatar matattarar fatar fa'iza da ƙawayenta nan suke yi ni shirye-shirye aikuwa wurin even hudu suka tsara zagi da tsangomar danginmu na wurin uwa da uba sai ya saka na canza halina har aka fara shagulgula lokacin zainab suka iso ita da anti sultana murna kamar zamu kashe junan mu ita ma sannu hankali ta fuskanci ba ma da wani shan inuwa ɗaya da fa'iza cikin ma ina danne zuciyata a zauna lafiya cikin mutane fa'iza ko kuwa a jikinta ta sakar min ta sakar mun magana sarranta a gaban kowa In takaice miki dai da auren fa'iza na ɗaya daga cikin auren da ya kafa tarihi a jihar Kebbi saboda kuɗi sun sha kashi wallahi kuka suka rinka yi har ina tausayin su. Bayan an kai amarya ta kwana ɗaya cikin gidan iyaye miji suka wuce garin Abuja lokacin da Zainab za su koma muka keɓe take sanar da ni yanzu lafiya kalo suke zaune da Anti Sultana saboda ta yi amfani da nasihar da na yi musu kuma ta ci ribar haƙuri saboda farin ciki na manta da samuwar fa'iza na na ƙara yi wa zainab nasiya sosai ranar da za su tafi da kuka muka rabu kowa ya watsa gida ya rage da gani sai momi kuma lokacin na ɗauki aniyar cin ubanta da kyau ko ba na ba da bashi haka allah ya yi ni ne kuma ba na manta alkhairi ko mi kankantar ta haka shari ko mi kankantar ta ba na mance ta cikin ikon allah muka fara teaching practice inda na cika government day secondary school shagari quarters ko da aka yi posting namu mun haɗu da wasu students suma daga dan podio university sokoto maza uku da mace mace ɗaya Philomena wacce aka yi wa lakabi da Nokia Connecting People. Da yake ba a bamu class ba, ranar kawai muna zaune ne a staff room da aka ware mana wasu wasunmu 'yan teaching practice da 'yan bautar ƙasa. Muna zaune ne da Habiba da Habiba a gefe da sauran 'yan makarantar mu. Nokia ta ba da labarin yadda take guza maza tana caza musu kai wanda har na ji ta burge ni kuma tana iya zama maganin matsalata. Allah kuwa ya jini na da ita tunda muka zauna tana magana tana kallo. Tana kallo na tana murmushi ta ko ba haka ba yar uwa gaskiya tana da barkwanci da son mutane bayan an tashi breakfast kowa ya fita daga ni sai ita Fatima amma kina ka kina kama da inzuru kamar dai haka na gani murmushi ne inzuru har kama ne da su dama na bata amsa sosai ma na tsurki kamun kai ya bambanta da sauran cosmet naki kin gani ma yar zuru ce karatu ya kai ni sokoto wanda na mallaki gidan kaina a nan saboda yadda nake juya maza kuma ba su isa ko hannuna su rike ba jin hakan kuwa sa na sake na wa filo ciki na tun daga haɗuwa ta da dokto soyayyar mu wulakanci da ya mun a sokoto har rabuwar mu da matsala da na fuskanta a gida dariya ta yi sosai kamar za ta ƙware haushi da baƙin ciki ya cika ne domin na tsani dariya kamar ta raina mu hankali ne ma bayan ta gama jin sirrina kada ki damu fatima dokto zai zo hannu zan baki wasu trick da za ki amfani da su wallahi doctor will definitely come back to you by all means babu namiji da zai sake wulakanta ki a rayuwa ita ma momin taki da uwar taki sai ta dawo ƙarƙashinki sai yadda kika juya su jin hakan sori mominta da 'yar uwanta jin hakan na gyara zama jin hakan yasa na gyara zama domin na kagu na ji koma menene tell me filo zan iya yin komi domin ganin na mallaki doctor kuma a am dawo da martaba ta idon duniya a kai babbar zance to kada ku manta wannan labari mai suna kofa a romantic love story wato by lima halimatu sadiya ita ce ta rubuta muku shi kuma ta sadaukar da shi ga masoyanta masoyan littattafanta baki ɗaya saboda haka ba sai ta yi dogon magana ai ni ne nake dogon magana ko ba sai na yi dogon magana ba kada ku manta dai halimatu sadiya ita ce ta bani na karanta muku littafin da kanta ba wani ba kuma tana buƙatar addu'ar ku Allah ubangiji ya ƙara fasaha kada ki damu Fatima zan baki wasu tricks da za su taimaka miki wurin mallakar doctor kuma ya dawo da martaba da darajar ki a idon duniya faɗa mun kuma menene zan iya yi filo idan har dokto zai dawo gare ni murmushi ta yi ai ba wani abu mai wahala ba fati kuɗi za ki tara kos a duniya yanzu idan baka da kuɗi kai ba kowa ba ce idan baka da kuɗi ba za ki taɓa yin daraja a gidanku ba ma duba da labarin da kika bani a farko mai ta ga dokto yana da kuɗi idan kika aure shi za ta huta sai gashi all of sudden an neme shi an rasa within short period of a time younger sister naki ta samu wanda ya fi doctor kuɗi wannan dalilin yasa aka juya muke baya har aka haɗa ki faɗa da yar uwarki ta wani hanya zan samu kuɗi na katse ta Common Fatima kina magana kamar wacce bata taba shiga class ba ki mace ce mai kyau da tsari yi amfani da baiwar da Allah ya miki mana tun kina da dama kafin ta wuce ɓata ne kina nufin in yi karuwanci kenan ko wallahi ko zina ce ko zina ce zinacen da na yi da dokto soyayya ce ta rufe min ido yanzu kuma na gane gaskiya ni ba haka bane ai na faɗa miki ina da gida nawa na kaina a Sokoto kuma ba ta hanyar karuwanci na samu ba duk da dai na haɗa da tsafi ina zuwa rafin girma ce sha da wanka duk ƙarshen shekara in yi offering Eh, sacrifice domin samun ɗaukaka da farin jini a harkata, amma na san ke ba za ki yadda da haka ba saboda addidinku despite musulmi da yawa suna zuwa neman biyan bukata kuma ana dacewa daga baya stoba dakata filo ba zan iya aikata shirka ba saboda son abin duniya ok let's make it this way zan tafi on your behalf kuma za a dace duk to zai dawo gare ki amma fa idan baki amince ba babu dole cause i was only trying to help you fatima shiru na yi farida ina tunanin irin ɗimbin zunubi da zan kwasa gashi bana son rasa doctor a karo na biyu na amince filo amma fa bana da kuɗi a hannuna don't worry i will do anything for friendship sake ke dai farida muka jin contact da filo kafin sauran mu su dawo breakfast tun daga ranar kullum idan na zo bayan mun gama ma yara lesson muke keɓewa da filo nokia connecting people tana bani shawarwari yadda zan gyara jikina a sauƙaƙe wani lokaci har mamaki nake yi tana christian ya aka yi mata san kayan gyaran jiki irin namu na hausa fulani babban abun mamaki da motoci kala-kala ake kawo pilot duk da ba 'yar garin kebbi ba ce daga sokoto ta yi teaching practice nan amma yau wannan alhajin ya kawo ta idan an tashi wani zai zo ɗaukar ta kuma duk sun zo sai ta kira ni a waya in fito mu gaisa saboda ba ta zuwa da wuri wani lokaci idan suka kawo mata breakfast nice ni ce yar rakiya tana introducing ɗina as her best friend ashe hakan da ke faruwa yana matakar bata wa habiba rai ranar ta same ni da surutai ban da hankali in rasa wacce zan kula abota da ita sai christian wacce babu wanda bai san halinta ba karu ce kuma kuma kanwanuwa ce tana haɗa maza da mata a biyata dalilin sunanta nokia connecting people kenan Zagewa na na cin mutuncin Habiba domin ita da Momi suka kai ni ga halaka har na fada tarkon Sai yanzu za ta nemi gaya mun magana? Bayan kwana biyu filo ta tafi zuru domin aiwatar da aiki na sai da ta ɗauki kwanaki uku cur ana tsafe da zub da jini kafin aka yi aka kammala wanda sai da ta zuba kuɗi sosai bokan ya amince a cewar shi sai na zo da kaina aikin zai yi filastin a jikina wannan da aka yi na ɗan lokaci ne zai iya lalace a kowane lokaci roƙon shi ta shiga har ya amince zai musu aikin mai inganci wato farida na yadda allah ya arama dan adam dama a duniya kuma ya zuba maka idanu a kai iskancin kasar ranka wanda hakan ne ya faru farida wani irin farin jini da allah ya ɗauro min hadda ban da halin fita ko da cikin eriyan mu ne samari da manyan mutane kamar su sace ni su gudu kowa dai ni yake so kuma kada ki ce irin area boys ɗin nan marasa aikin yi ko student graduate masu ji da kuɗi da da mulki da mukamin irin su gadadin nan masu fada a ji a gwamnati su ne ban ɓoye wa filo komi ta nuna aikinta da aka yi ne tasiri sharaɗi aiki dama ban da ɗaukar ciki kuma hanya ɗaya ne zan bi da ba zan ɗauki ciki ba shine rashin amincewa da kowane ɗa namiji mu yi sex zama muka yi ta bani shawarwari kamar haka duk wanda ya ce yana son ki Fatima kada ki kuskura ki wulakanta shi dole ki amince ki saki ranki ku yi soyayya ko da ba kya san shi ta haka ne kawai zaki amshi abun hannun shi cikin sauki oh no condition zaki yadda sai ki shiga ki da wani cike da mamaki na kalle ta ta yaya ma namiji zai rika bani kuɗi ba tare da na mishi komai ba nokia farida kada ki damu lokacin Dare ya yi sosai, ba na so gari ya waye ban gama baki labari ba. Duk da abubuwan da na koya miki, Filo ta koya mun yadda zan ci kuɗin namiji a sauƙaƙe tun ina jin tsoro har na zage cikin sati biyu na fita ma iyawa. Babu irin nasiha da Habiba ba ta mun, na yi biris da ita sai ta nake da kuɗi. Kafin ka sani na sayi abubuwa da dama na more rayuwa ina shanawa. A lokacin ina da haifin 7 Plus a lokacin da iphone 7 plus ya fito saboda wani kofa dan majalisa ya saya min kin ga duk ƙarshen wata ina da salari wuri uku zan rinka amsa wanda wasu daga cikin masu sona suka bani opa. na aiki amma ban taba zuwa ba kuma gida babu wanda ya sani lokacin ne filo ta bani shawara muka tafi sokoto shagon mutumin nan da na saka set na zinari daya a lokacin da zobe guda biyu extra sai wasu kayan da kile-kile namu na mata a gida kuma sosai momin ta ga canji ko ba na cin abincin gida oda ake mun tun daga restaurant ana kawowa ga kuɗi ban da matsalar shi na canza tufafi na masu na canza tufafi na zuwa masu tsada sai dai ta ga muna fata kamu da su a nisa ban taba ban taɓa mata ta yin komi ba wanda na san hakan na ɓata mata rai kasancewar ta mace mai shegen kwaɗayi sai da ta fara shishige mun tana shiga lamura na ko a jikina ga farin jini da dai Allah ya ɗaura mun babu ranar da zan fita ban hadu da masu sona ba haka babu ranar da za a yi za a wayi gari ban rabu da wasu ba ko da zaran na amshi abun hannunka yadda nake so na ga zaka takura wa rayuwata da neman biyan bukatar ka ƙananan yanka nan da nan zan yanka maka red card saboda waya uku ke a hannuna in kakkarya sim akwai karama mai sim uku idan ka dame ni zan saka ka a blacklist ko in canza layi wanda ban ɗauke shi a bakin komai ba kamun nan na canza eh, kamun na karya sim amma Fatima ta yaya ma kike hira da su duka a kullum na san dole wani na iya zuwa ya same ki da wani Farida ta tambaye ta cikin tambaya a'a wannan ai ba matsala bane kin san Allah babu wanda ya san gidanmu a cikin su duk wanda muka hadu zan ce masa ba a bari na hira ba a bari na hira idan zai iya zan rinka ware na shi ranar da zamu rinka haɗuwa a wani wurin irin park ko sauran muna hira once in a will haka <clears throat> lallai Fatima she kin iya yar bora uba kai so sai Farida a yanzu komai ya kare ma sai yan kame kame tunda kika ga ina hadawa da Facebook ai ke ma kin san babu haraka yanzu facebook kuma me aka yi da facebook wanda baka sani ba ban san ka ba ke dai bayan wata ɗaya da yin aiki wata ranar wukin ina shan bacci na kasancewa yanzu aikin uwar komi bana yi a gida daga tashi zan hada ruwan wanka in yi in zaɓi abin da nake son ci a dafa mun in yi in ficewa ta gidan ƙawaye sai lokacin da na ga daman dawa na saboda tun ranar da na ci mamomin mutunci ta kama kanta da ni ba ta shiga sabgata dadi kuma baya zama bare ma ya san abin da ke faruwa a gidan wayata ta ishe ne da ruri wanda dole na tashi daga bacci na mai daɗi ganin ni nan ba yasa na ja wata doguwar tsaki na ci gaba da bacci ayyuko mai kira bai fasa ba kashe wayar ne ma gaba ki ɗaya bayan wani lokaci na tashi ne wanka na yi breakfast kafin na bude wayar miskos sun fi goma ga texas kamar haka there are no words to explain how sorry i am so doubting you it is just impossible for me to believe that such an amazing sissy lady could even be interested in me please find a space in your wonderful heart to forgive tsaki na ja domin new number ne ban san mai ita ba sauran sauran shiga budewa kamar haka saying sorry is the poorest key of all heart ashes and heartbreaks admit to yours to yourself that you have done wrong and say sorry it does not only touches that the heart but also touching the soul it is the greatest thing to do that will give you the greatest feeling to enjoy you are the king Kin person I have me meet baby Timo. Forgive this fool, Nadima, who can life without you. Nadima. Sunan mace ko namiji. mai laifi. To ke mutu ko ka mutu. Zaro idanuwa na wani Nadim din. Babu shiri na kira filo a waya. Hello Tima Haufa. Not too far Nokia. Guess what? doctor ya kira ko kin cika dai wallahi da nan number ya kira ni ga wasu taxis na ban hakuri kada ki saurin ba da kai yanzu ne lokacin da zaki kwace yancin ki wanda baki samu ba a baya idan ya matsa da waya ki ce ya zo ya ga iyayenki idan sun yi hakuri shikenan anya zan iya kawo filo zaki iya mana ta haka ne kawai mumin za ta ci gaba da ganin mutuncinki zan iya kokari filo na gode sosai Allah ya bar mu tare yini ranar waya kan waya amma ko ɗaya ban ɗaga ba farida da haddare da na gama zai takura min rufe wayar ne gaba ɗaya na koma falo wurin su anisa muka sha kallon mu zuciyar mu face face tas washe gari mun da tun da wuri na shirya da yake direban dadi ke aje ni a makaranta ya wuce da su a nisa school cikin kwalliya sosai na fito saboda ina cikin farin ciki har momin ta ga canji har ɗakina na na same ta muka gaisa sosai cikin wasa da dariya na yi mata sallama wanda rabon da mu haka tun kafin auren fa'iza har ɗakinta to makaranta da school me sa kenan school shine na 'yan kanana to sukul dai a abuja yake makaranta kuma yana na a sokoto kun gane ai da mu dakata ne ba nan ba ku yi haƙuri sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda al'amarin zai kasance a na ce muku raddi zan yi gasu kuna kallon na ga an ta min saƙonni kamun ma na juyo ko eh tabbas raddi zan yi gasu amma ku bi ni don jin raddin ba anan zan yi ba abin da zan yi a cikin littafi daban da kuma abin da zan yi in kaga ka samu sai dai ka je youtube ko kuma an a sharing amma ni kan dai ba, ba ta cikin littafi zan yi shi ba a shi daban zan ware masa lokaci na gode da kasancewar ku tare da ni a kullum da koshi sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance kada kuma ta fa littafin lima ce ta rubuta muku shi wato halimatu sadiya wanda ni ana ku abaka sadiq da mujuwa nake karanto muku shi a kuma group ɗina na whatsapp mai suna amu da masoyanmu wanda ake biyan kuɗi. In ka shirya kin shirya shiga mu da masoyanmu fili a buɗe yake, za ki iya neman mu ki nemi Sadiq namiji ko Bin Hamza domin shiga mu da masoyanmu. Masha Allah. Kofa ɗan bautar mata, littafi na takwas. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa